Ƙarin kuɗin wutar lantarki da ya kai kashi 45 a Najeriya na ci gaba da haddasa muhawara mai zafi. biyo bayan zanga-zangar da ta kai ga majalisar dokoki. Ƙungiyoyin ƙwadago sun ƙudiri niyyar ƙalubalantar wannan ƙarin da zai jefa yawancin 'yan Najeriya cikin ƙunci a daidai lokacin da farashin kayan masarufi ma ke ƙaruwa saboda faɗuwar darajar naira a kasuwar canji. Sanata Kabiru Gaya ya ce majalisar dattawa za ta ɗau mataki na tabbatar da janye wannan ƙarin mai tsada. Na farko dai wannan karin kuɗin wutar bai ma dace ba kuma dole ne a yi gyara akan wannan to waɗanda mutanen kun ga cewa an sayar musu da wurin nan kuma da sauƙi don su zo su wa gwamnatin najeriya nauyin kusa sa dukiyar ta kan irin wani aiki ga duba duk duniya ma'aikatar wutar lantarki kamfanin da suke tafiyar da ita na ko'ina a duniya wancin su a wurare manyan wurare a duniya to najeriya ta yi tunanin ta yi haka to sai gashi an ba su dama an sayar musu an ko ba su gudunmuwa na kuɗi na tallafi kuma yanzu sun zo maimakon su nemo kuɗi da ƙasar waje su amfani da shi na bunƙasa wurinsu ya zama kuma kan talaka ake ɗorawa wannan haƙi wannan gaskiya bai dace ba to ah, yes ta fara gyaruwa amma bata kai yadda za ka kai a ɗora wannan kuɗin ba kuma za ka yi ƙarin kuɗi ƙara ma da kashi goma bisa ɗari ko kashi biyar ma amma daga wanda ke biyan dubu goma yanzu zai biya dubu ashirin ina daɗi haka ina ce sa dubu goma sha ɗaya babu laifi su so da kuma ga wannan rashin adalci ne kuma na tabbatar muku shugaban kasa Muhammadu Buhari baya so a rashin adalci so da haka na san mu majalisa za mu sa baki shi ma kuma zai sa baki akan gyaran wannan tsari majalisar wakilai ma ta bi sahun dattawan wajen adawa da wannan ƙarin ga abin da ɗaya daga shahararrun 'yan majalisar ustaz yunus abubakar ke cewa tun lokacin da mu a matsayinmu na majalisa muka ji kishin-kishin cewa za su yi ƙarin kuɗin nan muka riga aka yi ƙuduri aka zartar cewa lalle-lalle ne su dakatar da wannan abu saboda haka wannan shine matsayinmu a majalisa kuma bata canza ba to lokacin da muka tafi hutu na kirsimeti kafin mu dawo sai muka je kawai sun sake wannan bakan damiyar sun yi wannan ƙari kamar da kika ce daga naira shida ne ko naira bakwai ne per kilowatt aka waye gari har zuwa aka ninka shi ninki hudu wajen ashirin da hudu a wani ai hawa hawa ne ma na abuja daban na kaduna daban na gombe daban na jigawa daban duka nan kasa shi to wannan abun ya tada mu hankali wannan kamfanin an saida shi 'yan kasuwa ne gwamnati kuma tana da nata ila naji ko gwamnati tana da kashi arba'in, su suna da kashi 60 su masu hannun jari to don me yasa tun da an saya me yasa kwangwada ce ta kashe kuɗi lalle lalle ne mu mu yarda da wannan ƙarin ba ko muna kiran talaka ma su masu goyi baya mu wannan ƙarin ba mu yarda da shi ba ministan wutar da fashola ya ba da haƙurin ƙuncin da ƙarin zai haifar yana mai nuna hakan mataki ne na samar da wutar ba tare da yawan ɗaukewa ba a halin yanzu ma dai ƙarfin wutar lantarkin najeriya ta kai kusan kilowatt dubu biyar da 'yan kai madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya